Mm-hmm. Thank you.

Gracias. very difficult.

wanda ya kafir cewa abin da aka sauko annabi Muhammad ya kafir cewa duk annabawa Allah Allah ba ya duk abin da Allah baya wannan hadisi ce a wani manzon Allah sallallahu آپ پتری wa minhu daga cikin hausawa akwai manyan suka annabu muslim za ka ga wanda ke yin cewa shi musulmi ne ya amaru amalan islam yana aikata ayyukan musulunci sallah da azumi da sauransu wa huwa ma'a zalika amma tare da haka ya baku sauban yana ɗaukar tufafi ya je ya ɗora don sana'a ko abinci ko zai da zalika ko wani abu daban a ɗan dole a tashi a faɗa in bala'in ya zo to ko an rika aka je lahira sai a ce ai suwa na sun tashi su faɗa a ware ne ka karanta can cikin suratul a'raf wasu yahudawa Allah ya hana su su yi tura na asabar da ya hana su sai suka yi sai wasu suka nuna su ne musu wa'azi sai suka ce dan me kuke musu wa'azi mutanen da Allah ya halakar da su sai suka ce a'a su ne musu ne dan in bala'i ya zo Allah ya san da su sassauta dan ya san mun musu tsarin abu

wannan have to Kun fahimci wannan da kyau ko to kun ji mai kada mandiri kafiri ne ko ba kafiri ba ko ma dai kafiri ne ko ya ce kafiri magana wali kuwa ta fita karatu mun fahimci wannan ko shehu ya ce mai kada mandiri kafiri ne ko to a wannan dama ce za mu samu sai mu karkata bayani dan gane da mun gane ko yasa za mu dan tattaka a hankali kaɗan hankali mun ƙara bayan about Thank you. Mm-hmm. What?